Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai zangon FM su ma a rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu son su kama ma duniyar gizo sai su daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so hakan masu saurare assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim ayo ne tare da aliyu mustapha sokoto muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji cewa fadar shugaban kasar najeriya ta ta jita-jitan da ake yayatawa cewa wai za a canza ministoci kana idan muka leka jamhuriyar nijar ku ji rahoton wata cuta ta bullo a wani gari da ake kira zalet a yankin agades kuma har ta yi wa mutane shidda kisa sai dai hukumomin kiwon lafiya a kasar sun ce sun shawo kan matsalar kana za mu kawo muku shirin kallabi musamman akan waiwayen da shirin ya yi a shekarar ta gabata a kuma muna ɗauke da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun nan amurka tare da nasir ahmed hausawa sai saƙon da ku masu sauraro kuka bar muna akan wayan tarho amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a ku da hantsi rundunar sojojin najeriya ta ce soja sun gano karin wuta daga cikin 'yan matan nan da mayakan kungiyar boko haram suka sace shekaru uku da suka shige wani kakakin rundunar soja ya ce an samu yarinyar ne tana shawagi can kusa da wani daji da ya taba zama hannun su 'yan boko haram din hakuma rahotannin sun ce ta wannan yarinyar mai suna rakiya abubakar tana wato ana sa tana cikin 'yan matan nan mai tanda 'yan kai da su 'yan boko haram din suka sace su daga makarantarsu da ke garin chibok a cikin jihar borno a watan afrilun shekarar 2014 sace a mata na chibok dai ya ja hankalin kasashen duniya da dama sai dai kuma duk da haka har yanzu ba a gano mafi yawancinsu ba a watan oktoban da ya gabata ne gwamnatin najeriya ta kulla wata yarjejeniya da ta kai ga a sako kamar 'yan mata ashirin daga cikinsu akalla mutane tara suka rasa rayukansu lokacin da wani bam da aka saka cikin mota ya tashi a wani gari da ke bakin gabar tekun kasar syria wanda kuma wannan shine karan farko da ake samun irin wannan tashin hankalin tun bayan da aka so ma aiwatar da yarjejeniyar sulhu a makon jiya a cewar kafofin yada labaran kasan wata kungiyar kare haƙƙin mutanen syria da mazauninta yake a ingila mai suna observatory cewa matai mutanen da suka halaka sun kai goma sha hudu dama tun kafin wannan ta faru yarjejeniyar tsagai ta faɗan ya soma tangal-tangal bayan da sojan gwamnati suka tsananta hare-haren da suke kaiwa kusa da damascus babban birnin ƙasar yayin da su kuma mayakan 'yan tawaye suka fara bayyana a aniyarsu ta janyewa daga taron karfa sulhun da ake shirin yi a cikin watan nan rasha da turkiya da iran ke jagorancin shirya wannan taron sulhun to shugabannin manyan hukumomin leƙen asiri na amurka kuma sun ce sun imanin cewa rasha ce take da hannu dumu-dumu a cikin kutsen da aka yi da kuma bayyana asiran bayanan da aka tatso ta hanyoyin sadarwar duniyar gizo na jam'iyyar democrats kuma an yi hakan ne domin neman ita rasha ta yi tasiri wajen juya alƙiblar zaben 2016 na shekarar da ta gabata kenan da aka yi aka kammala shi a lokacin da suka bayyana jiya a gaban 'yan kwamitin harkokin soja na majalisar da ta amurka shugaban hukumar leƙen asirai ta kasar james clapper da takwaransa na hukumar tsaro michael rogers da kuma karamin sakataren ma'aikatar tsaron amurka masu sun ce ra'ayinsu ya zo ɗaya kan cewa shugabannin kwal da kunnen rasha ne suke da ikon su ba da izini na irin wannan shishigi da satar bayanai na asirin wata ƙasa sun kuma bayyana abin da rasha din ta yi da cewa barazana ce ga muradin amurka shugaban amurka mai barin gado barack obama shine ya umarci hukumomin leƙen asiran su je su bi diddigin duk shishigin da ake jin wasu kasashen waje sun yi a harkokin zaben amurka tun daga zaben da aka yi shekarar 2008 har zuwa yau To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amfani da lafazi mai gaunin gaske wajen la'antar kisan gillan da aka yi wa sojojin kiyaye sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyu 'yan ƙasar Morocco a talatin da ta gabata a ƙasar Jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Sojojin biyu sun rasa rayukansu ne lokacin da wasu su kai musu hari yayin da suke raka ayar motocin da ke jigilar man fetur zuwa wani wuri mai tazarar kilomita 60 yamma da garin Obo. waɗanda suka yi musu farmakin bayan sun kashe sojan sun arce zuwa cikin kunkurmin daji a sanarwar da ya bada ya bayar kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya ya ce duk wani harin da za a kai akan irin waɗannan sojojin da ke aikin kiyaye sulhu ana yin ana iya ɗaukansa a matsayin laifin yaƙi kuma za a zartar da hukuncin horo akan duk wanda ake ke da hannu akan a cikinsa yadda wannan ƙasar ta jamhuriyar afirka ta tsakiya tun shekarar 2013 ta afka cikin tarzoma bayan da mayakan 'yan tawaye masu aƙidar musulunci suka kwace ragar mulkin kasar wacce akasarinta duk kristoci ne har ma suka tumbuke shugaban kasar na lokacin francois bozizi. To majalisar wakilan Amurka kuma ta amince da wani ƙuduri na la'anta ita majalisar ɗinkin duniya kan ƙuri'a da ta zartar can kwanan baya inda take caccaka ƙasar Isra'ila kan gidajen da take ci gaba da ginawa Yahudawa a yankunan Falasɗinawa. wakilai 341 suka amince wasu 80 suka ki amincewa da kudirin wanda ba dole sai an yi aiki da shi ba wanda kuma majalisar wakilan amurka din ta zartar da shi a jiya alhamis inda take jaddada goyon bayan ta ga isra'ila da kuma kin goyon bayan duk wani mataki da majalisar ta ɗinkin duniya za ta ɗauka nan gaba mai nuna kyama ga ƙasar ta bani yahudu a cikin watan jiya ne dai amurka ta yi abin da ba ta saba ba wato ta keɓance kanta daga jefa ƙuri'a lokacin da aka zo neman ƙuri'un ƙasashe game da sukar lamirin isra'ila din a kan wannan gidaje da take gina a 'yan ƙasar da yankunan falasina din to labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka to bari mu bude taskar rahotannin da kare ta jita jitan cewa wai shugaba Muhammadu Buhari zai canza wasu ministocinsa. Ga Madina Dauda da karin bayani a cikin wannan rahoton. Fadar shugaban Najeriya ta fito ta ce ba gaskiya ba ne raɗe-raɗin da aka yada cewa shugaba Buhari zai garan bawul ga gwamnatinsa. Inda har wasu kafafen labaru suka yada cewa shugaban zai sauke ministoci akalla goma da sauya waɗanda ba su da kwazo wajen aiki. Kakakin shugaban Garba Shehu ya shaidawa muryar amurka hakan a wata zantawa ta musamman wannan magana mu makaranta ta muka a gidajen jaridu domin sati da ya wuce satin kirsimati shi da kansa shugaban muhammadu buhari ana taron majalisar ministoci shi kansa ya tada wannan magana cikin raha yake cewa shi ma fa ya ga wannan magana ana ta yada ta cewa wai za a canja ya yace to shi ma bai santa ba to yau idan shi shugaban kasa bai san da magana ba wanda ministocin nan shi ke da ikon ya naɗa kuma ya cire wannan magana mu ba mu san inda aka samo ta ake yayata ta ba ko kila gani ake sabo da yi ne idan an kai shekara ɗaya ko kusan biyu a harkar gudanarwa akan ɗan yi sauyi saboda a samu wasu daban su taka rawa eh duk wanda yake da ra'ayi akan wannan ko zai iya faɗar ra'ayinsa amma ra'ayi da yake da muhimmanci akan wannan magana shine na shugaban kasa shi zai sa a yi shi zai sa a fasa na tabbatar miki idan ya shirya zai yi wannan canje-canje za a sanar da jama'a a ce lokaci ya yi gashi abin da za a yi duk da wannan musantawar dai wasu manyan magoya bayan shugaban najeriya na da ra'ayin yin garan bawul din shine mafi a'ala ga abin da ciro man bakan daura ke cewa yo in dai har Allah sa janar Muhammadu Buhari shugaban kasar. kasar nan ya canje canjen gwamnatin shi to billahi allazi la ilaha illa huwa ya yi farga da ya yi farga jaji yanzu ya yi farga sosai a nasa bangaren malamin Islama Husaini Zakariya ya ce addu'a shugaban ke bukata ba garan bawul a gwamnati ba sai mu roki Allah ya sanya shugaban nan da Allah ya ba shugabanci ya jajirce ya dogara ga Allah subhanahu wataala duk abin da ake faɗa na cewa an jefe shi ko an mai mu ya kau da kai daga wannan isan cewa Allah shi ke zartar da abin da ke da kyau da abin da bai da kyau babu wani abu wanda zai faru sai abin da Allah ya so ya faru sai kuma Allah ya kaddar zai faru hadisai da ayin Qur'ani sun tabbatar da haka cewar inda dukkan al'umma za su taru da halittu gaba ɗaya su taru su yi mitin su ce tun mu amfanuwa ne da ƙwarza ne guda ɗaya ba za su iya ba sai abin da Allah ya rubuta mu wannan mutumin zai samu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. maka. To, ma laka mu ci gaba a shakata da wannan. To duniya mu bi ta aseshe, to duniya mu bi ta asannu. duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azinta to duniya akwai matalauta to amma ku cikin ma'azinta to ku tuna akwai matalauta ku cikin matalauta to ku sani akwai ma'azinta talakan cikin ma'azinta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kanan sawa ya gode Allah bayan yin alheri shi ne talakan cikin ma'azirta. To madalla daga batun canjin ministoci kuma sai na wata cuta ta bullo a garin Zalet da ke yankin Agadez a jamhuriyar Nijar wadda kuma cutar har ta yi wa mutane shidda kisa. Ga haruna mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Suite aux informations reçues relatives à cette situation, le 4 janvier 2017, Idrisa Maiga Muhammadu magatakardar ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar a talabijin ta ƙasa yana bayyana wani zazzabin masassara da ya kula a garin da ake ce ma ta zallet a cikin karkarar Ingal a jihar Agadez inda ya ce tun lokacin da suka samu labarin ne suka tura tawagar likitoci daga Ingal domin yin bincike na gaugawa kuma tawagar ta binciki mutane hamsin hamsin inda aka samu arba'in dauke da masassara dungurungun mutane shida ne suka rasu amma hudu tun makonni biyu da suka gabata yayin da biyu suka rasu a ranar uku ga watan janairun shekara ta dubu da goma sha bakwai. Elle a consulté 50 patients dont 40 présentant un paludisme confirmé au test rapide. Au total, 6 décès ont été enregistrés dont 4 deux semaines auparavant Wata tawaga ta biyu ta jiha ta likitoci ta ƙara ma tawagar malaman asibitin na Ingal ƙarfi kuma ba wanda aka riƙe asibiti tun wannan lokaci ya ci gaba da cewa kamin ya bayyana mutane 313 da likitocin suka duba tsakanin ranakun huɗu zuwa biyar ga watan Janairun da muke ciki yayin da aka samu 200 daga cikinsu suna ɗauke da cutar zazzabin cizon sauro. Ya ƙara da cewa mara marasa lafiya na kokawa ne da kamuwa da majinar gaba mai taushe lumfashi wannan yana faruwa ne sabili da tsananin sanyi da ake fuskanta a halin yanzu inda ya ce ni aka ci gaba da waye ma al'umma kai ga da irin matakan da ya kamata su ɗauka domin su kare kansu daga tsananin sanyin da ake fama da shi. Le reste des malades se de et de Ces affections respiratoires sont favorisées par la vague de froid intense ces derniers temps. dukan marasa lafiyan an ba su maganin kyauta kuma an buɗe gidan asibiti na azilit da aka rufe watanni biyu da suka gabata tun lokacin da 'yan ƙasar china masu tono ma'adanai suka tafiya su inda aka kai ma'aikata da kayayyakin aiki isassu abin da ya sama nake tabbatar suwa muku da cewa babu wani tashin hankali akan wannan zazzabi na masassara kamin daga ƙarshe ya ce muna kashedi da babban murya da babu wanda adda izinin maganar kiwon lafiya in ba ma'aikatan ofishin ministan kiwon lafiya ba da aka wa izini su maganta a kan sha'anin kiwon lafiya a cikin wannan ƙasa kuma ma'aikatun nan mu ne na farko ya kamata a ba duk wani labari da ke nasaba da kiwon lafiya. Nous rappelons que seuls les services compétents du ministère de la Santé publique sont habilités à déclarer et diffuser des informations sur les problèmes de santé publique. Nos services doivent être les premiers à être informés de tout phénomène touchant la santé des populations en vue d'une prompte réaction. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha hudu. Ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Barkamu kuma da sabuwar shekara. A cikin shirin namu na yau za mu sake waiwayawa baya, mu ji wasu daga cikin matan da shirin kallabi ya yi hira da su a cikin shekarar 2016 da ta gabata. Sunana dai Aisha Madaraki. isa yanzu na kai matakin profesa wace irin maya kika yi kafin ki kawo inda kike a yau yanzu a ce mace ba hausa tashin arewa arewa ma a sokoto ce ya karatun boko hatta kai ga wannan matsayi da yake duk abin da mutum ya zamo dama mukaddari ni ban taɓa yarda da cewa aure yana hana ai karatu ba sai dai in masu ba ta da niyyar da ya karatu to wannan kuma abin da ban yi sunana Maryam Awaisu na rubuta wani littafi sunan shi Burning Bright dan suwa kika rubuta wannan littafin kuma menene guranki akan wannan littafin to gaskiya wannan littafin da kowa zai iya karanta ne manya yara kowa zai iya karanta littafin ya ƙari da shi kuma to ni dai suna na aisha maki to yanzu ga kina a amurka birnin washington dc me ya kawo ki amurka to abin da ya kana amurka dai akwai wani program da na shugaba ƙasa amurka wanda barack obama wanda ake ce ma yadi to saboda shine ni sai na zo ta ɓangaren yadda ake jagoranci jama'a ko in ce horar hula kuma akwai wani abu guda da obama ya gaya mu wanda mm. gaskiya na ji daɗin shi da yake ce mu wai kada mu taɓa cewa wai me ƙasar mu za ta mu a'a mu riƙa tunanin kullum me za mu ma ƙasar mu saboda in muka ma ƙasa gaba ɗaya al'umma ce za ta yi amfani ba wai mu kaɗai bane kuma in ma ƙasa ƙasa za ta ci gaba kuma kowa ya amfani da shi cikakken sunana shine Dr. Labi Adamu Fanshi. Ko kin gamsu da yawan mata da ke shiga aikin jarida? ai wannan bangaren nan namu na jarida ai mata ne sun fi yawa wasu na gani kamar aikin jarida ba na mata ba ne eh a da kenan fa abubuwa sun canza yanzu sunana rukaya suleiman ambara daga bakori local government katsina state me ma ya ja ra'ayinki har kika yi sha'awa ki je makaranta koyan tukin jirgin sama a gaskiya a lokacin da nake karatu a zaria da yake eh, makwabtanmu shine makarantar koyon jirgin ba to kullum na zo wucewa dai ina ganin college din abubuwa da yawa yana gudu cikin zuciyata. Ranar da kika fara tuka jirgin saman ma ke kadai ya kika ji? Wai ai ranar daɗi na ji sosai saboda. Baki ji tsoro ba? Wallahi ranar yadda kika san an zare min tsoron da ke cikin zuciya na gaba ɗaya. sunana zainab abubakar atiku ba gudu ni likita ce a na a bangaren zuba yara wasu za su yi tunanin cewa tun da ke yanzu matan gwamnati ai duk wani aikin gwamnati sai da ke tattara shi ki ajiye gefe guda me ya sanya kika ci gaba da yin aikin ki na likita eh watan shi aikin likitanci ina gani ko kayi ritaya daga wajen aiki har abada dole ne a ci gaba da yin shi Allah ya ba mutum dama kuma yana da ikon ya yi magana har mutane su saurare shi daman nan kuma ni ina gani wanda Allah ya bamu ba wai saboda wani dabaran kaina ne ba ko shi mai gidana Allah ne ya bamu hmm. saboda haka dole ne haƙƙi akwai haƙƙin jama'a akwai amana sunana dina musa yaro ne haifaffiyar fashi local government ce ta jihar katsina to malama dina kamar waɗanne irin matsaloli ne kike gani mata da yara da matasa ke fama da su musamman a wannan yankin da kike to gaskiya a yanki na dai abin da na lura shi matasanmu ba su da aikin yi sosai ko kuma in ce babu ma dai aikin yi dan abin da ke kawo hopelessness a rayuwar mutum wato ya waiga ya ga kamar shi ba komai ba ne to babu wanda ba komai ba ne kowa komi ne abin da kawai kake bukata shine ka iya gano potentials ɗinka wato me za ka iya yi a rayuwarka hmm. to in ka gano me za ka iya yi a rayuwarka to shine mu ma sai mu taimaka maka mu ƙara koya maka abin nan Haka kuma a cikin shekarar 2016, shirin kallabi ya zanta da Saratu Gidadu wadda aka fi sani da suna da su 'yar wasan fina-finan Hausa. masoya na da addu'a ku Allah ya daga ni da kuma bin iyayena da ni sau da kafa har Allah ya raba mu lafiya hmm. abin da zan ce muku ci gaba da yin addu'an nan dai ta kauna domin duk wani mai kauna ta ki Allah kauna su kuma makiya ba ki hmm. dande ne ba makiya kuma fa yawa su kuma makiya da suke kin da su ko kuma suke kin Hausa fim to su ba hankali rayuwa ce ni nasiha zan musu duk abin da kake wallahi sai kaga irin sha tsakar ɗakin ka masauraro sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To an gaishe ki Maryam Dauda. yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauki hankulan jaridun nan amurka ga kuma nazir ahmed hausawa sharhin jaridun amurka Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da shigowa sabuwar shekara, Ubangiji Allah ya sa mun shige ta a sa'a amin. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako za mu fara ne da jaridar Washington Times, inda jaridar ta rawaito labarin wani babban jami'in 'yan sanda a jihar Massachusetts, inda ya baiwa yunkurin sabon zababben shugaban kasar Amurka na gina katanga goyon baya da kuma neman yin amfani da fursunonin da ke gidan yarin jiharsa, yayin da ake rantsar da shi a karo na hudu a ranar Laraba da ta gabata. A ganin Sharif Thomas M. Hudson, yin hakan zai taimaka kawo gwamnatin tarayya da kuma su fursunonin wannan yunkuri na jami'in 'yan sandan ya zo daidai da lokacin da mafiya yawancin jami'an gwamnatin jihohi da gundumomi a amurka ke kokarin yin amfani da damar da kundin tsarin mulkin kasa ya ba su domin yaƙi da dokokin bakin haure da ake sa ran trump zai karfafa a kansu sai kuma mu leƙa jaridar washington post jaridar ta rawaito labarin wasu mutane hudu da aka kama sakamakon zarginsa da ake da kama wani kashashe da kuma azabtar da shi gami da maganganun ɓatanci ga Trump da suka yi. suka kuma saka hoton bidiyo a shafin facebook faifan bidiyon dai ya nuna yadda saurayin yake a firgice cikin riga mai hula da wando mai duhu an ɗaure wuyansa da hannayensa da bandeji ruwan lemu tare da rufe bakinsa da salatin jami'an 'yan sandan jihar chicago sun ce sun tsinci mutumin ne akan hanya yana ta tangal-tangal cikin gajeren wando duk da tsananin sanyin da ake inda suka kai shi asibiti domin a duba lafiyarsa jami'an sandan suka kara da cewar mutumin ba shi da lafiyar kwakwalwa jim kaɗan 'yan sandan suka amsa kiran hayaniya a wani gida da ke kusa da inda al'amarin ya faru kuma suka kama mutane hudu biyu maza biyu mata sai kuma labarin da jaridar ta rawaito na sukar da trump ya yi wa jami'an tsaron amurka akan rasha da yake raba kan 'yan jam'iyyar republican sukar da zababben shugaban kasar amurka donald trump yake yi karara ga jami'an tsaron amurka yana raba kan 'yan jam'iyyar republican a majalisar tarayyar amurka inda wasu ke shirin farma trump saboda kakkaucewar da yake yi akan saka hannun rasha a cikin zaɓe da kuma wasu al'amuran kasar sai mu leƙa jaridar usa today Jarida ta buga wani babban labarin ruwan dusar kankara mai tsayin kafa goma zuwa kafa goma sha biyar da zai tunkari kudancin amurka masu hasashen yanayi sun ce babbar iskar ta ci gaba da tunkarar yankin jihar california da matsanancin dusar kankara da kuma ruwan sama nan da 'yan kwanaki zuwa cikin hutun mako labarin labari ne mai karfi sakamakon kamfan ruwa da ake fama da ita a jihar da kuma masu wasannin ski akan dusar kankara labari mara daɗi kuwa shine magidanta za su iya fuskantar ambaliyar ruwa da kuma zamiyar ƙasa ta taɓo haka kuma dusar ƙanƙarar za ta iya yaɗuwa zuwa kudanci tun daga jihar texas har zuwa jihar virginia a yammacin ranar alhamis zuwa asabar sharhin jaridun amurka kenan kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka ke cewa mu zama lafiya to a gayar nazir yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayan tarho Assalamu alaikum biyawar Hausa. Kuna magana da Comrade Ana ce na waziri umar Federal Polytechnic birnin Kebbi. To Allah ku isar min da kuka na ga gwamnatin jihar Kebbi da ta yi wa Allah ta biya ma'aikatan da suka aje aiki da waɗanda suka rasu kuɗaɗensu na pension da gratuity daga cikin kuɗaɗen nan da shugaban ƙasa ya ware dangane da rarar biyan bashin da aka samu na Paris Club. Allah gwamnatin jihar Kebbi ki tausaya ki biya waɗannan nau'o'in ma'aikata kudadensu domin fita daga cikin halin ta gayyara da suka samu kansu a ciki. Assalamu alaikum murya Amurka mai magana Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta kalamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To murya Amurka ina so in bayyana ra'ayina wato a bisa tsarin na gwamnatin tarayya wadda ta aka zaɓi wasu jihohi wadda a yanzu haka har aka fara ba su allowances na dubu biyar biyar to a hakikanin gaskiya mu talakawa na najeriya mun ji daɗin wannan tsari to amma kash sai dai sai ga shiga wasu kan shiga har kafafen watsa labarai sukan soki wannan al'amari wadda mu kuma 'yan najeriya muna ganin wannan tsari da aka yi a hakikanin gaskiya ya yi daidai domin akwai gwamnatoci da yawa sun wuce ba su yi ba assalamu alaikum maryam amurka mai magana hamidu kadallabo daga nan kadallabo a kurin gudumariya cikin jihar jifa jamhuriyar niger yau ra'ayi na kan hasin nan hasi farashi mai rahusa farashi mai sauki ya kamata gwamnati nijar jira tun yanzu a fara saidawa ko'ina kuma a kai ko'ina kowanne lungu kowanne sako gaskiya hasin nan ya taimakawa talakawa kuma talakawa ana son tun yanzu a bude a fara saidawa hasi farashi mai rahusa farashi mai sauki Assalamu alaikum mai magana Muhammad Awal Baba Iyar shi karamar koma Togo cikin jihar Bauchi Najeriya. Allah biya ya kuma tafa kona ga ƴan adawan jihar Bauchi yana adawa a mana aiki har gwamna mana aiki saboda sai ma'aziya ya gadoji ibada ido da kwalta amma ba a ce kowa ya kasa ba muna gode kowanne gwamna da ke yi kasa aiki a cikin jihar Bauchi. to ma da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice aliyu bismillah to sojojin najeriya ta ce sojanta sun gano ƙarin wuta daga cikin 'yan matan nan da 'yan boko haram suka sace shekaru uku da suka shige a jihar borno wani kakakin rudar sojan ya ce an gano wannan yarinya mai suna rakiya abubakar ne tana shawage kusa da wani daji da ya taba zama hannun su 'yan boko haram din kuma sace yan mata na chibok dai ya janyo hankalin kasashen duniya da dama sai dai da haka har yanzu ba a gano mafi yawancin su ba akalla mutane tara suka rasa rayukansu aka kashe su lokacin da wani bam da aka saka a cikin wata mota ya tashi a wani gari da ke can gabar bakin tekun kasar sham wato syria wanda kuma wannan shine karan farko ma da ake samun irin wannan tashin hankalin tun bayan da aka so mu aiwatar da yarjejeniyar sulhu makon jiya a cewar kafofin watsa labaran wannan kasar wata kungiyar kare hakkin mutanen siriya da mazaunin teke a ingila mai suna observatory ta ce mutane ma da aka kashe sun kai kila sha hudu daman tuma kafin wannan da zo ta faru a jeje na tsagai ta faɗan tana tangal-tangal bayan da sojan gwamnati suka tsananta hare-haren su can kusa da birnin damascus wato fadar gwamnatin kasar yayin da su kuma 'yan tawaye din suka fara bayyana aniyar su na janyewa daga wani taron karfafa sulhun wanda ake shirin a yi a cikin wannan wata din a karkashin lemon rasha turkiya da kuma iran sannan shugabannin manyan hukumomin leƙen asare na amurka sun bayyana jiya gaban majalisar dattawan amurka din suna bayyana imanin cewa sun tabbata rasha ce take da hannu dumu-dumu a cikin kutsen da aka yi aka kuma saci bayanai aka kuma tona bayanai din na jam'iyyar democrats abinda aka ce rasha ta yi domin ta yi tasiri wajen juya alƙirar zaben shekara 2016 da aka yi aka kammala. sannan kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amfani da lafazi mai gauni wajen la'antar kisan gillar da aka yi wa sojojin kiyaye sulhun majalisar ɗinkin duniya su biyu yan asalin ƙasar maroko a ranar talata da ta gabata a jamhuriyar afirka ta tsakiya sojojin sun rasa ransu ne lokacin da wasu suka kai musu hari yayin da suke raka ayarin motoci masu ɗaukar man fetur zuwa wani gari da ke da tazarar kilomita kamar 60 can yamma da garin obo majalisar wakilan amurka kuma ta amince da wani kudiri na la'antar majalisar ɗinkin duniya saboda ita majalisar ɗinkin duniya ɗin ta ke isra'ila to madalla da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi aliyu mustapha sakwato da ya taimaka min na gabatar da shirin da Chubahiro Jodone wanda ya bada umarni da injiniyan mu wannan lokaci Darrell Smith ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya.